ni ba na soyayya har ga Allah ita ta ganni ta ce tana so kuma har ta jawo ra'ayina dan saboda mun zo na zaman da ban taɓa tunanin ma bamu kai ga aure ba sai aka samu akasin haka sunana anas mahmuda wanda aka fi sani da anas mahufansu ni haifaffen ɗan adamawa ne kuma tasowar maiduguri na yi makaranta na a Nigerian Air Force Primary School Maiduguri sannan kuma na yi secondary school na a Maiduguri Innovative Secondary School sannan daga nan sai na koma Bauchi na je na yi computer school sai na koma aikin MTN daga nan kuma na dawo Maiduguri daga Maiduguri kuma na koma aikin NGO ina gamawa sai na dawo Kano da business to kafin in je ga batun business din an san Anas Magu a masana'antar Kano da aka yi katsanci kanka a can bangar. gaskiya ne asali na tunda na taso a ina son harkan fim kuma a cikin zuciyata ma tunda ma na taso harkan ne a cikin zuciyata tun ma irin muna kallon su a fim sai mu ɗauki waya na chatin da 'yan fina-finan Hausa na ce ya za a yi a saka ni a fim ya za a yi a saka ni a fim ya za a yi a saka ni a fim kowa amsan shi ɗaya ne sai su ce a'a ka jira lokaci ko kuma ka yi wa iyayenka magana ko ka yi kaza magana to da abin ya ishe ni sai na ce kai ni fa bari na tattaro na dawo Kano shine na samu na dawo Kano na samu na haɗu da wasu waɗanda suke harkan fim abokanai na waɗanda muka fara mu'amala da su har suka kawo ni cikin harkan fim shine na tsinci kaina a ciki da wani fim ne ka soma eh na fara da wani fim wani a barwarai wani abokina ne badaru to irin ya kira ni ɗan sin ɗaya biyu haka aka saka ni amma dai asali wanda na fara aka kira ni aiki fim na mai shadda ne tsakaninmu na zo na yi musu sin guda uku ko hudu bayan waɗannan akwai su fina-finan da ka fito wanda suka yi shura eh akwai wa'anda ba su fito ba amma akwai wa'anda yanzu an sake shi bai wuce sati biyu ba ma an saka epson ɗaya ko biyu shine wato na rabi wannan muka yi a fim na yakubu editor Ashe yau kwanan wani ya ƙare. Abba, mutuwa aka yi kwanan ya ƙare. Makociyar mu ne ta rasu. Shi ne ba faɗa min ba. Mutumi na ka taro ba baka da ƴan wasa. Ai kai ne defender da na ɗauko. To baya ga abin da ya shafi masana'antar kani kuma kai fitacce ne a dandalin nan da ke da farin jini a yanzu wato dandalin TikTok. Na'am. Wai shi ma za mu so kai mana bita ya aka yi katsanci kanka a shi wannan dandalin. Gaskiya TikTok lokacin da na fara TikTok dalilin wani abokina a Wayman. tun yana harkan irin shi yana harkan tiktok yana irin harkan malanta sai ta saka mutane dariya kawai ina gani sai na ce kai wannan mutumin an yamu ma bara mu jarraba ba sai na ɗauki wayata sai na ce ni ma bari na fara harkan tiktok sai na kwaikwaye shi ina kwaikwayon shi ina yi ina yi tun ana ce min mahaukaci an zazzage ni akan wannan amma still bai saka ni na yi discourage ba na ci gaba da yi ina yi ina yi ina yi har na kawo matakin da nake yanzu. karki fusata karki fusata karki fusata karki damu dan na kula binta ta zo ne fa ta karba abinta ta kira ni fa na ki mu ma Mu koma wacan bangaren da na ce akwai abubuwan da za a iya cewa matsayinka na matashi yadda ka suna cikin kanin lokaci a manhajar sannan akwai abubuwan da kake wallafawa da abin da ya shafa ka kasuwanci ya kake iya hada wannan da kuma abubuwan ka na nishaɗi ko barkwanci. Okay. a harkan business na ɗauki harkan business ne sabita ya zan ce maka na ɗauki harkan business ne a cikin zuciyata ina tafiya ina business ina zaune ina business ina kwance ina business kaga ba zai affecting duk abin da nake a rayuwata ba ko da na zo harkan fim ina business tun da abun an san ni a online za a kalla za a siya kayana a online sama da mutane 100 ba a zo shago ba saboda yawanci a online aka sani to shi yasa business na baya bani matsala ko ina zan tafi da business na nake tafiya ina tafiya da manager na da kuma da suke mun reply na messages shi yasa bana da problem akan business waɗannan dabaru ne kai amfani da su wajen ganin kasuwancin ka ya samu karbuwa a kafafen sada zumunta a dabara ɗaya ne zuwa biyu lokacin da ban fara showing na business a social media ba lokacin ina harkan tiktok ina harkan entertainment na soyayya ina soyayya na ina soyayya daga baya sai na ga soyayyan ba za ta bulle ni ta hanya mai kyau ba sai na ce to tunda soyayyan nan ba ta bulle ni ta hanya mai kyau ba kuma ana ganin abubuwa na why not na jawo abin da nake yi na kawo shi social media to a haka a haka na jawo shi na saka shi kuma sai Allah kuma ya karɓi abin da nake har muka kawo matakin yanzu Wataƙila wasu na da sha'awar su ma sana'ar da suke yi wani na sai da hula ko jallabiya ya mai da ita hanyar amfani da kafin sada zumunta akwai dabarun da za ka iya bashi gaskiya shawara ɗaya zuwa biyu duk wanda yake harka na business kuma yana son a san shi a social media sai ya saka haƙuri na ɗaya kenan na biyu kuma sai ya jajirci na uku kuma kar ya ga kamar like in ya yi post kamar yanzu zan baku shawara in mutum ya zo ya ɗauki kayansa ya saka a social media ya kalla ba a kalla ba ko ba a siya ba sai abin ya bashi discourage sai kalla gobe ba zai yi ba to wallahi lokacin da na fara saka kayana na fara saka talla nake tunanin ma viewers biyu zuwa goma sai na ga abin nan anya zai tafi sai na sake posting naga kuma bai tafi ba a haka a haka har na samu nasarar da na samu to shi ne nake kokarin na ba mu mutane shawara da su saka jajircewa da kokari za su ci matakin da suke so a 'yan kwanakin nan abin da ke tashi a dandalin tiktok shine amfani da sunan shagonka na'am duk wanda ya fasting mu ma dai freedom ana zuwa ai mana duk wanda ya fasting ana samun shi Anas Magufan Store wai me ya faru ne wani challenge ne kasa ko kuma a'a wani sabon salon na talata haja ka bullo da shi a wannan Anas Magufan Store gaskiya ne ma tashi ne na gani ana yin sa amma ina tunanin sillan giveaway da nake bayarwa ne ya kawo matakin da na kyautuka da kake bayarwa a kyaututtukan da nake bayarwa ina saka giveaway na wayoyi na agoguna na abubuwan da nake sayarwa most of all yanzu in zan sayar da kayana ina abu ne a tsarin kasuwanci na kamar yanzu na samu na siyo kaya da yawa na kawo su to wallahi zan raba duk zan yi calculation na ce to zan samu naira ɗari a wannan abin to naira ɗarin da na samu na riba zan cire 20% na saka a giveaway 20% zan ɗauke shi na saka aljihuna so rana how many percent 60% 60% ɗin zan ɗauki 10% na ba ma'aikata na 50% ɗin zan ɗauki 40% na ɗauka na ba ma business ɗin da riban da wannan 10% kuma na ajiye shi a ajiyan shago. Ya ka a ranka da kaga yadda mutane suka karbi abinka da yadda ake ta waɗannan tsokaci akai a duk postin da ake a dandalin TikTok. Gaskiya bani da abin da zan ce face godiya don sabida abin da na ban taɓa expecting ba sai naga kuma ya faru. Don sabida abin ya saka ni farin ciki wanda ma in ina tsaye kawai sai nake jin abin a cikin zuciyata wai ni ne na kawo matakin da na kawo yanzu to shi bani da abin da zan ce face godiya kuma da mutanen da suke bibiya da mutanen da suke bani support na gode sosai na gode bani da abin da zan ce face godiya me ya ci maka tuwa kwarai a rayuwarka ta tiktok gaskiya abin da ya fi cin min kwarya abu ɗaya ne marasa aiki masu zagi a comment section duk ina ɗaukan su marasa aikin yi da zage-zage da kaza-kaza gaskiya shi ya fi damuna na ki jinin na hau tiktok na ga ana zagi ko wani ya mayar da martani ma wani a comment section daga haka ne zai koma zagi to na ki jinin wannan abin gaskiya da za a samu a kawar da wannan to da za mu zauna lafiya gaba ɗayan mu. abota ce ko kuma soyayya wacce ce maka yanzu ka yi wata magana da watakila za a iya cewa ta ce ga duk masoyan Anas Mago kai magana cewa a baya kana wallafa abubuwa da suka shafi na soyayya kana soyayyar ka to an san ka yi suna da wadda kake kauna a wancan lokaci kuma ba a san me ya faru ba an yi ta maganganu kala kala amma kusan za a iya cewa ba a ji wani abu daga gare ka ba akan wannan batun me za ka iya gaya masoyanka gaskiya a mutane da dama suna jira su ji wani abin da ya shafi rayuwata na soyayya na faɗe shi a social media abin da ya faru a rayuwata ba zan kawo shi social media ba saboda da ni da ita muka yi kuma Allah ya kawo rabuwanmu to tunda Allah ya kawo mu, ba amfanin dawo da abin da ya wuce baya ko ita ta cuce ni ko ni na cuce ta Allahu a'lam yanzu idan misali aka yafi juna ta ce a da a daidaita a shirye kake ban tunanin zan daidaita don saboda ba shi bane a gabana business ne a gabana in ka ga na dawo soyayya to na aure ne gaskiya ban tunanin zan dawo soyayya gaskiya amma ya ka ji abin da mutane ke faɗa a wannan lokaci musamman dama wasu na cewa ma kamar eh, kamar a soyayya ta ku dama an yi hasashen hakan zai iya faruwa wasu ta faɗa abin bambanta a kai ya ka ji a lokacin <laughs> lokacin da aka zo aka manca aka manca aka zazzage ni aka yi kaza kaza wallahi haƙuri na yi kuma haƙurin ne ya kawo ni matakin da nake yanzu akwai wasu da za ga suna ɗauko wasu waƙoƙi da kuka hau a baya suna haɗa domin isar da nasu wani sakon daban mm. akwai wani abu da za ka faɗa irin waɗannan kwa ɗauko hoton bidiyon da ta yi na wata waƙar a haɗa da hotonka ko wani abun haka da masu amfani da kafin tiktok shawara zan ba ma wa irin wa'annan mutanen ba su da aikin yi gaskiya wa'anda za su ɗauki hoton wani kaza da wannan su haɗa don saboda su haddasa masifa gaskiya ina ba ma wa'anda suke wannan da a maimakon wa'annan da suke da ɗauko business suka yi suka rungume shi da sun kai matakin da ba sa taɓa tunani. Da so samu ne wa Anas Mago yake so ya aura. Aure. <laughs> Aure ni na bar wa zuciyata ni kaɗai don saboda na fi so sai ranar da zan aure ko sati ɗaya da zan aure na sanarwa jama'a don saboda aka ce ka ɓoye abin da miya wasa ni ba iya wasa na yi ba amma ka ɓoye abin da kake yawwa wai abin da nake cewa shine Mm. a ce yanzu Anas Magu ya shirya zai aure inda so samu ne ya ce wanda yake so wani masharɗa ne akan ta kowane matakai ka so inda so samu ne ka samu wannan wataƙila a cikin mabiyanka ko tana nan ta kyasa amma ba za ta iya bayyana ba kudin tana ganin ba ta cika wayannan sharɗa ba gaskiya ni ina da tsari ne don saboda an sha ni a baya na sha to shi yasa duk abin da zan yi sai na kiyaye ta rabu da ni na rabu da ita soyayya babu kowa ya kama sabgan gaban shi kowa ya kama abin da zai fishe shi to me yasa kuma 'yan social media kuke so ku dawo abin da ya wuce a dawo da shi baya fatima mun daɗe da rabuwa da ita amma wai ka taɓa yi soyayya kuka na yi kuka sosai don sabida abubuwan da aka ma a soyayya ni kaɗai zan iya zuwan ɗaki na kulle kaina in ta yin kuka in ta yin kuka in ta yin kuka ba mafita sai na roki Allah na ce Allah ya yi min abin da yake cikin zuciyata in shi ne mafi alheri ya Allah ka tabbatar da shi in ba mafi alheri bane ya Allah ka kawar min da shi cikin hanya mafi sauki kuma Allah sai ya magance min matsalata to wai a wancan zamanin soyayya in ka mm. tana baya waye ya fara kyasa wani gaskiya ni ba na soyayya har ga Allah ita ta ganni ta ce tana so kuma har ta jawo ra'ayina misali ka taba kashe mata na bata taɓa kashe mun ko naira ba ni ma ban taɓa kashe mata ko naira ba don saboda zaman amana muka yi da ƙarshe kuma sai aka rabu kenan in za a fasa magana ka kana nufin a zaman da kuka yi na amana kayan ka nata ne kayan da naka ne yawwa duk abin da ta gani nata in ta ce tana so wallahi zan ba ta. duk abin da ta gani a wajena in ta ce ta eh, in na ce ina so zan ba zan karɓe shi don saboda mun zo na zaman da ban taɓa tunanin ma ba mu kai ga aure ba sai aka samu akasin haka wasu na cewa wai wasu ne aka samu suka shiga suka fita sai da suka raba ku kana zargin wasu gaskiya ba kowa kawai dai ni zuciyata ta gaya min wani abin da na gamsu da shi shine kuma na yanke hukunci akan abin da na gamsu da shi wasu masoyanka na cewa wai ta yi maka wayo ta mun wayo ta yi wa kanta wayo dai gaskiya ba ta yi mun wayo ba don saboda da ta yi wa kanta wayo ba za a kai ga matakin da muke na yanzu ba gaskiya amma wai eh, in ce ana cewa ciwon ya mace na ya mace to yanzu mu yi ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne tsawon wani lokaci ya ɗauke ka ka iya cire ta a ranka wallahi tallahi da na mika wa ubangiji al'amura na gaskiya na sha wahala amma da na roki Allah kamar iya wannan azumin ne wallahi duk sallan dare sai na je kuma na yi kuka ga ubangiji wallahi ba a gama azumi ba billahi azum na rantsi da girman Allah na kwanta kamar yadda na kwanta kamar a ce ka bada abu ka manta da shi wallahi haka naga soyayyan ta fita a raina don saboda na roki ubangiji kuma ya addu'a ta kuma ina jin daɗi a koda yaushe saboda sauran samari ko in ce da 'yan matan ma da ake samun irin wannan rabuwa ta wanda za a yi cewa ba a shirya ba ba a yi tsammani ba a lokacin da aka shirya wa rabuwa ba ka faɗi mataki ɗaya daga ciki cewa ka yi addu'a a cikin sallah bayan wannan waɗannan matakai za ka ba samari da mata in an samu irin wannan yadda za su yi a rabu ba tare da an cuti sosai ba gaskiya shawaran da zan ba masu samarka da 'yan mata in sun tsinci kansu a irin wannan abin gaskiya a mataki na farko addu'a mataki kuma na biyu in dai kun san rabuwan kuka yi ka manta da ma ka taɓa ka taba ma yin ta a duniya ko kuma ke ma in yi rabuwan ma kuka yi ki manta cewa kin taɓa yin wani al'amara da shi ki goge komansa ki sake sabuwar rayuwa hakan zai saka ki manta da shi wani ƙalubale ne da ba za ka iya manta shi ba a ranka a rayuwarka gaba ɗaya ƙalubale ƙalubalen da na fita neman kuɗi tun ina jss2 wallahi da na fita neman kuɗi na je nake tunanin na je lagos ban san kowa ba na sha wahala sai da na kai kusan sati biyu ina kwanciya a ƙarƙashin gada wallahi da buhu wallahi ba da abin da zan ci Ina tuna wannan abin ma kawai yana kawai <laughs> na sha wahala ne kawai ba zan taɓa manta da abin kawai ina ɗaukawa ina ɗaukan shi ne a matsayin gwagwarmayar rayuwa shi yasa ba zan taɓa mantawa da shi ba gaskiya kuma na ci nasara akan abin da nake nema gaskiya sako na ƙarshe ga masoyanka mm. sako na ƙarshe ga na masoyan Anas Magufans to waɗanda suke yi na gaskiya shawara ɗaya zan ba wa dukkanin waɗanda suke bibiya ta yau burin Anas Magufans to ne ya ga matasa matasa da 'yan mata waanda suke zaman gida ko kuma suke zaman banza ko kuma suke zuwan social media suke abin da bai kamata ba to da za su zona su yi su nutsu su ga abin da ya kamata da za su zona irin me zan ce hausa ne yake dan kwace mu amma magana dai a takaici su san me ya kamata su yi in za su yi abin da ya dace abin da ya dace da wallahi tallahi mafi yawancin mu ba sai sun jira gwamnati ya ba su aikin yi ba gaskiya don yanzu a ce yanzu in matashi yana zaune to ya zauna ya yi wa kansa planning me ya kamata me zai kawo mun biyar me zai kawo mun goma to duk sanda ya fara wannan tunanin wallahi tallahi ya wuce matakin nasara don saboda nan gaba zai ga amfanin haka to ina ba mu masoya na shawara kowa waɗanda suke ganin cewa ba su da aikin yi sai sun jira gwamnati gaskiya ku fito ku nemi aikin yi ko kuma ku fito abin da za ku ceci kanku nan gaba gaskiya